بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu أولنا sake saduwa شرندا شيدا yammaci na alhamis دبوديا ga watan دا أربعين دا بقي هجريه wanda daidai da sha hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muke karanta wannan littafi na sharhu sunna na babban malami abu muhammad hassan bin ali bin khalaf albarbahari rahimahullah za mu tashi shafi dari biyu da talatin da bakwai matsala ta casa'in da bakwai قال المؤلف رحمه الله وأعرف لبني هاشم فضلهم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرف فضل قريش والعرب وجميع وجميع الأفخاذ وأعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام وموال ومولى القوم منهم وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام a wannan matsala mala ya kawo sakan cika wato dangin annabi makusantan annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi shin aqida na ahlus sunna wal jamaa sanin haƙƙin makusanta na annabi sallallahu alaihi wasallam sune banu hashim yake fadi wa arif mutum ya salli bani hashim bani hashim fadlahum ya falalansu ne dalili da qarabatihi min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda kusancin su da annabi sallallahu alaihi wasallam wa arif fadla quraish annan mutiyatun falalan quraishawa wal arabi da larabawa wa jami'il afkhaz da dukkan jingi ce afkhaz za haga ga cikin kabila kusa ce gidan wani da gidan wani su ne ake kira afkhaz wato wani gida ne ko ɗaki daga cikin dangi da kowa hausawa akwai waɗannan suka ce hausawa amma gidan wani da gidan wani da gidan so shine kama shi ya fafi kenan jam'in ta afhas a qadarahu mutum ya san wato wato darajar su da haƙoƙinsu fil islam ya musulunci wa maula alqawm minhum wanda yake maula na mutane na cikinsu. su maula shine mutum ya mallaki ya yanta wannan bawan ya zama maula a gare shi wato ne majidincinsa zai iya gadon da shi ma zai iya gado da shi ne ake kira maulan ni'ima ce wanda za su yi gado idan mutum ya yanta mutum to ya zama kaman shi danginsa ne to duk wanda shawa ko kuma Banu Hashim suke yanta to halalan da Banu Hashim suke da su shi ma ya shafe shi hakkin da Banu Hashim suke da shi shi ma yana da su da aka haramta ma banu hashim na sadaka da sauransu su ma ya shafe su shi yasa wa maulal qaumi minhum wa ta'arraf bi sa'irin nasi haqqahum fil islam sannan mutum ya kun haƙoƙin sauran mutane a musulunci wannan shine matanin da malam ya kawo ga sharhi na Sheikh Saleh Al-Fauzan Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya qawluhu li bani hashim banu hashim bin abdi manaf لأن عبد من مناف له أولاد shi abda yana da yaya da malam zai littafa mana suhum akwai hashimun yaddu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine kakan annabi shi ake jingina banu hashim din yaddu annabi sallallahu alaihi wasallama wa abdu shamsin kuma abdu shams shi kuma jaddu uthman ibn affan radiyallahu anhu sa'annan wa naufal bin abdi manaf akwai kuma naufal ɗan abdi manaf shi kuma jad hakim bin hizam radiyallahu anhu wal mutallib bin abdi manafin jaddu bani mutallib shi kuma mutallib kai jaddu bani mutallib shi kuma ha'ula wa'annan su ne hum auladu abdi manaf su ne 'ya'yan abdi manaf والرسول صلى الله عليه وسلم بعث في بني هاشم بن عبد مناف shi annabi kenan sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne cikin banu hashim ƴaƴan banu abdumanaf fa huwa hashimiyun qurashiyun da hashime ne kuma ba quraishi fa qala sallallahu alaihi wasallam ta faɗa hadisi wanda yake ingantacce da imam muslim ya rawaito inna Allah astafa kinanata min waladi isma'ila Allah ya zaɓi kinana daga cikin ƴaƴan annabi Isma'il wasafa min kinana ta ƙuraishan a kinana kuma sai ya zaɓi ƙuraishawa wasafa min ƙuraishin bani hashim a ƙuraishawa ma sai ya zaɓi banu hashim wasafa ne min bani hashim sai ya zaɓi annabi kuma sallallahu alaihi sallama daga banu hashim ɗin wannan shi ne hadisi imam muslim فهؤلاء هم قرابة رسول, قرابة الرسول وأن سوني مقصنك na annabi sallallahu alaihi sallama al na min bani hashim mu'minai daga cikinsu su daga banu hashim din haula'i humul qarab sune wato makusanta allazina lahum haqqun alal muslimin wanda suna da haƙƙi akan musulmai haramu alaihim sadaqa sadaka tana zama haramu a gare su atubahu lahumul hadiyya kyauta halal ne wato ba ba su sadaka amma ana ba su kyauta ko ba su karɓan sadaka a sadaka man suna cin kyauta amma ghairul mu'minina waɗanda ba mu'minai da ba su musulun daga cikin su ba fala qimata lahum su da wannan kima na wannan alfarman da aka na irin na sauran musulmi walau kanu min bani hashim kada suna cikin bani hashim imma idza istama'a ko amma idza istama'a al-qarabatu mal iman fala shakka annahum yamtazuna idan imani ya haɗu da kusanta mumini ne kuma makusancin annabi sallallahu alaihi sallama. wannan suna da wata wato wani matsayi na musamman shine yamtazuna ala ghairihim suna samun fifiko akan wasu su balahum ikram suna da haƙƙi na a girmama su والتوقير درجة والاهترام جرم da kuma alfarmansu. Wata سو kuma a gabatar da su a kan kowa wajen وجنسان su. da kuma yi musu wato biyayya da sauransu li'anna haza min tawqirir rasul sallallahu alaihi wasallama domin haka din yana daga cikin girmama shi annabi sallallahu alaihi wasallama amma idza lam yakunu mu'minina amma idan ba mu'minai bane fa ghayatu ma hunaka annahum min bani hashim ya shekaru su ƴaƴan banu ƴan banu ne kawai wahum kuffarun amma kuma su ba musulmai bane kafirai ne wala karamata nan ba su da wata daraja ta musamman wa kadhalika kullu man kana yantasibu ila bani hashim haka nan duk wanda yake da dangantaka da banu hashim din wa huwa laysa ala mazhabi ahli sunnati wal jama'ati baya cikin mazhaba ta ahli sunna wal jama'a wal istiqama kuma bai zama ya wa akan addini ba to fala qimata lahu bai da wannan kima falaita mujarradul qaraba ba wai kawai kusanta bane shine ke mai da mutum ya samu wannan karama ba a ya hada da musulunci huwal al-muqtaba lil haqi ba wai kusanta ba kawai da annabi hakanan kawai gayan sai ke mutum zai samu wannan haƙƙi da girmamawa da kuma falala ba wa innamal qarabatu ma'al iman ya haɗa wannan kusanta din da kuma imani qala ta'ala la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddatu fil ana neman wani wato lada ko kuma wani sakamako daga wurin ku. al mawaddatu sai dai soyayya fil qurba a makusanta na makusantan su ne waɗannan da aka ambato ɗin, 'ya'yan banu hashim da kuma ƴaƴan abdushams da kuma naufal da kuma muttalib duka waɗannan su ne waɗannan alƙaraba wato makusanta zarar kuka na annabi sallallahu alaihi sallama, wanda Allah ya ba su humusi a cikin ganima wa alamu annama ganimtum fa anna lillahi humusahu wa lirrasuli wa lidil qurba sune waɗannan da Allah ce a ba su wannan to sune illa alwajhul qurba kenan kai qarabatur rasul waɗannan sune makusantan annabi sallallahu alaihi sallama. ala qawlin akan wata akan magana wata magana waja'ala Allah lahum haddan min al-qumus Allah sai sanya musu rabo cikin khumusi qala ta'ala wa alamu kutani annama ganimtum min shay'in duk abinda kuka samu ganiman sa fa anna lillahi khumusahu Allah yana da khumusin wannan ya bisa biyar walil rasul haka annabi walil qurba haka makusantan annabi saboda ba su sadaka sai an ba su wannan kumusi. قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وعرف فضل قريش cewa mutum ya san kwallon ƙuraishawa da larabawa wannan zai faɗi dalili da ya ka ce ƙuraishawa da kuma larabawa thumma min ba'di bani hashim fadl al-muslimina min quraish daga banu hashim ganan sai falalan kuma musulmai waɗanda suke daga ƙuraishawa lahu fadlun ala baqiyati al'arab wato su shawa suna da falala a kan sauran larabawa saboda annabi sallallahu lama a gidan ya fito thumma al'arab sannan su kuma larabawa lahum fadlun kuma suna da falala alal ajami akan wanda ba balarabe ba limaza mana sai tambaya wannan zai sa wani <laughs> iri ya to ya haka kuma sai Allah ya inna akramakum indallahi atqakum limaza لأن الله أنزل القرآن بلغته Allah ya saukar da alkur'ani da yarensu daga zaɓen yare yana nuna kan falalan wannan yare ya salashe ƙur'anan arabiyyan ya ce a jami ba kaga a ce ƙur'ani da larabci a yi wannan kabila abinda ya kamata ta yi alfahari da shi mutu ya sota saboda wannan ƙur'ani na amfani cewa wa ba'asar rasulu minhum kuma aka aiko da manzo daga cikinsu wa khatarahum li tablighi risalati ya zaɓe su su larabawan domin isar da sabon da annabi ke ɗauki da domin mafiya su suka kai shi ko ina a duniya wasu kabilu daga larabawa suka samu musulunci sahabbai wanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam ولهذا قال جل وعلا في القرآن riƙe بالذي أوحي إليك شريك أبند أكمك وهيين سنة قرآني ومن إنك على صراط مستقيم tana hanya wanda take daidai wa innahu shi alqur'ani da zikirun laka an ce sharafin ma'anansa kenan akwai ɗaukaka gare ka wali ƙaunika da kuma mutane kaga alƙur'ani ɗaukaka ne ga larabawa da kuma shi annabin da kuma mutanensa kafa tus'aluna da sunnu za a tambaye ku ai alƙur'anu sharafun lakum shine la zikirun inna. wa innahu la zikirun laka wali ƙaunika na'am saboda wannan yasa ake girmama su liqaumi ayal arab wa sawfa tusaluna sawfa tusaluna anil qiyam bi hadha alquran tsayuwa da wannan alqur'ani wa da'wat ilayhi da kuma kira zuwa gare shi tablighihi da isar da sakon da yake dauke da shi ya الله muku إياه ولا an مكشي القرآن أن تبلغوه بقية 'alami ku isar da shi ga sauran duniya kuma sun isar ko don mafi yawa su sabbai har afirka sun zo har china su ba inda ba sabbai kuma inda suka yi yaƙoƙi ko suka kai addinin musulunci fahaza wajhu tabdilil arab wannan shine fuska ta girmama laraba duk da sai za ga da larabci ne wanda su imamul buhari imam muslim abu dawud za ga ba laraba ne. amma duk rubutun da suke na hadisi larabci har mutum ke yana na ya fahimci addini sosai ya fahimci ne larabci ya fahimci larabci kama fuddilu li ajali annahum arabun faqat wai don kawai kabila su kawai aka girmama su a bal fuddilu min ajali ma khassahum Allah bihi min alqur'ani was sunnah saboda an girmama su ne saboda Allah ya kebance yaren su ya da alkur'ani da shi sunna annin sallallahu alaihi da yaren wa ba'athat wa rasul ko wa ba'athati ar-rasul ko bi'sat ar-rasul sallallahu alaihi kuma da aiko da manzo daga cikinsu. su wa annahum yaqumuna bi tablighi hadha din su kuma su biyu da tar da wannan addini qala ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa bi saboda neman wannan sallallahu yahudawa suka kare a madina hake nan kun cewa a samu annabi a cikin falala ne a takarda alkur'ani a cikinsu falala ne to sun karanta tarihin a taura yadda a irin garin da za a aiko annabi na ƙarshen zamani su zo suka tare don su haifi wannan annabi sai kuma ya fito daga larabawa sai ya zama su hassada to ka kenan ko su sun sun cewa falala ne inda an aiko annabi har suna ma wasu waɗanda ba su ba gore ai bari annabi ya zo za mu yaƙe ku in sai aka yi samu a wurin su sai zama a kafi sai ta larabawa da su gani masu kiwon rago ma kawai sai kuma ya za a yaye ko annabi lamu menene ma nun zila ala kare ta eh, alquran ala hmm, ala ta yi alqaratayn azim cikin zuwa zukhruf Allah ce me yasa ba su suka suka ce me yasa ba saukar da wannan alƙur'ani? ɗaya daga cikin manya-manyan alƙaryu guda biyu ba a aiko da manzo daga cikin sai Allah ce ahum ya qasimu na rahmatar rabbik yawa eh, ilan zul hada kullan ala rajul min alqaryatayn azim me yasa ba aiko shi daga cikin manyan alƙaryu ba don su sun ɗauka daga cikin su ne Allah ce a ba su za su raba wa rahama da kuma arziki na ubangiji ba Allah ne mai raba wannan shi ya zafi shi larabawa da su da suke raina su ya tuwo shi a cikinsu sosai ya zama ɗaukaka a gare su ne wa na hula zikin laka wa li na'am to Allah ya ce kun kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar billa a ƙala ta ta'ala wal takum minkum atamu wasu daga cikin ku ya yad'una ila al alkhairi wanda za su yi kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da abin da yake mai kyau bayan yanhauna 'anil munkar suna hana mummuna ulaika humar mafi al Su ne masu samun rabo هذا وجه وجه مزية العرب wannan shine fuska ta zama laraba suna da wani matsayi na musamman ta wannan bangare idan amma fa idza tamassaku bi hadha ad-din idan su wannan addini wallagu yanzu sali in kaje Lebanon kaga wanda suke ba da addini larabawa kuma suna larabci ga sunan suna yawa Najeriya da yawa ba musulmai ba ba kiristoci ba ba ba wanda suke ba su raga wanda ba su da matsayi don kawai su larabawa ne shi yahuda ko wanda suke yi larabci sosai sosai ko kuma larabawa ne yahudawa ne kuma ba su da wannan matsayi ya ne to kasancewa mutu ya samu sai ya haɗa abubuwa guda biyu ya zama musulmi kuma yana da wannan abin nan in sosai da samu wannan maziya ɗin, da shi ma laiki mana bayani a kan sai su riƙe wannan addini ballaguhu kuma suka fitar tsara lahun fadlun ala ghairi sai zama suna da falala a kan wasu su domin su za ga masu yawa sai qur'ani ta ka sanin ma'anansa bai ba su wahala saboda dama yaren su ne sanin ma'anan hadisi bai ba su wahala saboda dama yaren su ne kalman da ba su gane ba sunan su tambaya ya sa ka tabbai ana annabi yana faɗin kalmomi da yawa kalman duk ba su gane ba za su tambaya ne kenan sauransu. kalmomi da ba su tambaya ba sun gane ma'anan su sai ka faɗi kaza ya rasulullah mun gane kaza da kaza amma kaza ba mai ma'anan kenan sauran sun gane sabani wanda ba balarabe ba shi komai ta an fassara masa kafin ya gane ma'anan abin da ake nufi to yaren yana da maziya shi ma idan ya hada da addini da imani amma mallam ya tamassak bi hadha din wanda duk bai riko da wannan addini ba falaysa lahu fadlun bai da wani falala nun kawai balarabe li'anna Allah jalla wa ala yaqulu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم lace lalle lalle ya ku mutane Allah ya halicce ku daga in zakarin wa hunsu daga namiji da mace wa ja'alakum wa kuma muka sanya ku shu'uban wa qaba'ila wato kabilu daban-daban da daban-daban yaruka daban-daban a kabila ɗaya ma sai ka samu gidaje daban-daban ko kuma a Hausa akwai Sokoto Hausa Sokoto ko akwai ta kano ta ga hausa ba ɗaya ba ne Ni ba sau kuke faɗi wata kalma mutum sai ya tambaya me yake nufi haka ne yawa sun je muna tambaya akwai kaza sai ce ma awo ha kin na sa ma. wai ana gaya maka akwai ne fa awo din awo awo ni na dauka <laughs> awo ya sai suna gaya mun eh ne ko abin ne yadda suke eh awo awo koyi akwai kenan kaga mutum bai saba ba abubuwa da yawa sai ke ta magana yana ta mata ba so ana baka amsa ba ba na'am to shine wa'annan uh, shu'uba wa qaba'ila zai ta'arafu dan ku gane juna wani daga maganansa za ka gane inda ya fito ko a Najeriya ko ko turanci yake za ka gane bangaren da yake a kasar haka ne kaga li ta'arafu kenan haka musamman ka tafi kuma wasu kasashen duniya wani daga kalansa kana gane wasu bangaren da ya fito a duniya in asiya ya fito in laraba ba laraba in yaman ne in saudi ne in kuwait ne in masar ne kana gani kana jin lahajar ka gane inda ya fito a bangaren laraba to haka turawa su ma gaba daya inna akramakum indallahi atqakum lalle wanda ya fi ku wato daraja da girma a wurin Allah shine atqakum wanda ya fi ku Allah والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربين على عجمين باب ولي في فكرة أم بالعربي لكم وند باب العربي ولا أبيض باب اللي أبيض باب في جيبه قمتون كري على أسود أكاكم بقي إلا بالتقوى كده قورم الله كوي كلكم لآدم دكتن كده آدم وآدم من ترابي شكما آدم kuma ترقاياني daga كاقا باب في فكرة babu بانغري فهذا وجه تفضيل العرب idza kamu bima hammalahum Allah min nashr hadha ad-din wannan shine ta bangaren da aka girmama su aka fifita su aka wannan falalan saboda in su ka tsayu da abinda Allah ya ɗora musu na yaɗa wannan addini Wa da'awati ilaihi da kuma kira zuwa gare shi bayanihi nas da bayani su ga mutane kam asbalu min ghairihim nan sai zama sun shi wasu su qawluhu wa jami'il afkhaz al'afhar bid'un min al-qaba'il wani yanki ne na ƙabila awwalan al-qabila farko in su zo za a samu ƙabila amma al-afhar sannan a ƙabilan sai a samu gida ɗayan wane ɗayan wane ko haka za ga ƙabila akwai irin wannan eh na'am ya fahiya qit'atun min al-qabila shine afhar qawluhu fa'arif fa'arif ajrahum ka darajar hukukahum da haƙoƙin su islam kullun ala qadari fadlihi wa haqqihi kowa gurgudun wato darajar da Allah ya bashi da falalansa da kuma haƙƙin da kansa a bashi wannan wa maula alqaumi minhum hada hadithu rasulil hadithun rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yani al atiq inda aka janta kun yana da bawa kamar da muka faɗa iya ƙyanta wannan bawa bawa ne ya zama maula a gare shi zai gaji bawa ma zai gaje shi to zai zama wato shi ne maula bawa zai dinga biyarin wannan kabila wannan mutumin na kana atiqan lil hashimiyina idan bawa yantacce ne ga hashimiyin wato kabilan banu hashim ne yakunu hukumuhu hukumu hukuma al hashimiyin sai ya zama hukuncinsa irin na banu hashim din au atiqan li ghairihi ko kuma in wata kabila ta yanta shi yakunu hukmuhu hukmuhu cikin sa sai ya zama irin sa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Aisha fa atiqa atiqha washtarid lahumul wala innamal wala liman a'taqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Aisha lokacin da barira take nema a yanta sa Aisha ta ba da kuɗi ce za ta fanki don sun buga masa kansa ka kawo kaza ta zama kiya su je eh sai je ta samu Aisha radiyallahu anha Aisha ta ce to in sun so an kirga kuɗin take in ba su don za su dinga biya wata wata ne take in ba su amma walicin ki zai dawo gare ni sai suka ki suka ce a'a sai dai ta biya ta yanta kuma walicin gare su annabi ce a'a kullu shar'in laysa fi kitabillahi fa huwa batilun annabi ce ki shar'anta musu wannan shar'in duk shar'i da ba na Allah ba ko da kai ya kai mi'ata ɗin ka huwa batilun bai kullu ba sai ki ta domin yanci ko kuma walicci yana ga wanda ya kyanta sai zama Aisha ita ce da walicci ita barira <clears throat> na'am قال المؤلف رحمه الله وعرف فضل الأنصار وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تسبهم وعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه min ahalil madinati fa'arif fadlahum ya kawo wannan matsala biye da wancan ita ma ce ka san salalan ansar su ne mutanen madina wanda muhajirai suka same su a madina wasiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi akan cewa son ansar yana da cikin imani fushi da su ko kin su yana da cikin munafunci kafin wannan wasiyar ki ba mai son ansar sai mumini sannan kuma ka san falalan alin rasuli iyalan annabi sallallahu alaihi sallama. fala tusubbuhum kada mutum ya zage su wa arif fadlahum sai ya san falalan su da da karamominsu. su wa jiranahu haka mutum ya san falalan makwabtan annabi sallallahu alaihi sallama. min ahalin madina sai wanda suke a tare da shi a madina ka a rifar su ma ka san falalansu wadda janyo shi suka wato taimake shi suka ba su gidajensu ya zauna suka taimaka masa wannan duk sun zama mai mabakan annabi sallallahu alaihi sallama a su falalansu su ma ashar kawulhu wa a rifar da ansar min al'aus wal hazara shi waɗannan su mutanen madina ƙabilu ne guda biyu akwai aus akwai kuma hazara wa sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da kuma sani kuma sabban annabi sallallahu alaihi wasallama min afdalil quruni sune wato mutane karni da suka fi kowane falala kaulihi sallallahu alaihi wasallama khairukum karni ku alhairi sune mutanen da suka rayu tare da ni anna allah ikhtarahum li suhbati nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi kuma in allah ya zabe su su zama su ne abokanai ta suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wani annahun baya un rasula sallallahu alaihi wasallam su yi ma annabi mu baya wa jahadu ma'ahu shi jihadi tare da shi wa hamalul ilma anhu suka ɗauki ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye annabi ke ba su ilimi wa ballaguhu linnas kuma suka isar da wannan ilimin da annabi ya ba su ga mutane fasahabatu afdalul quruni sabai suka fi kowa falala wala yalhaquhum ahadun fi fadlihi ba wanda ya kai su a wajen falala sannan hadisin Khalid ya zagi Abdullahi bin Amruko gaya ashabi الذي نفسي بيده لو أنفق مثل أحد ثابا ما بلغ مد أهلهم ولا kada ɗayanku ya zagi sahabbaina inda ɗayanku zai ciyar da zinari kamar dutsen uhudu da zai kai tafin hannun ɗayansu na wa'annan sahabbai kaga shi ma salis sahabi ne ina tare da annabi amma sai ya keɓe wa'ancan su ne allah ya kira ya tsari minkum man an faɗa min ƙablil fatih wa qatala sai shay ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa qatalu kuma yake magana anan wanda su ne suka fara taimakon annabi suka yaƙi tare da ja lokacin da cewa mutum ya kwaɗi musu cewa musulmi ne aiki ne ja na sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan kenan wato mutum ya so su kuma ya taimake su kada ya zage su fasaba sahabatu afdalul qurun ba wanda zai kai su sai a wani afalala qala sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi law awqa ahadukum mithla uhudin sahaban da ku zai ciyar da dukiya da ta kai na zinari wanda girmansa ya kai uhudu ma balaga mudda bai kai mudun ɗayansu ba wala nasifa ko kuma hanci shi ɗayansu domin da in za su samu abinci ba su da irin ledoji da muke amfani da su su zai kuma sai ya kullo abinci sai ya dawo da shi ko kawai za ka za a ga haka ya ana kullo abinci a ɗin ma a sauran wurare ana dawo da shi saboda ba su da kayan ɗaukan abinci da yawa sosai نعم ولا نصيفه يعني لو تصدق أحد بذهب مثل جبل أهد ɗayan ku zai yi sadaka da zinari kamar dutsen uhudu la yi sawaye muddan mina sha'iri ta saddaka bihi sahabiyun ba zai kai mudu ɗaya ba na sha'ir da sahabi ya yi sadaka fa haza fi fa'alu sahabati radiyallahu anhu wannan yana nuna falalar sahabbai Allah ya yarda da su hadha fadlun azim wannan falala ne mai girma yajibu an yu'raf lahum ah, ya kamata a san wannan falalan da ke tare da su radiyallahu anhu wallahu jalla wa ala qala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار للي السابقون الأولون mutanen farko da suka riga kowa musulunci min al-muhajiri na wanda suke daga muhajirai mutanen makka kenan wal ansar da mutanen madina wallazina tabauhum daga su sai ce bi da wanda suke biye da su amma da kyautatawa wa'annan radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa rabu anhu kafin Allah ya yarda da Allah sai Allah ya yarda da su kenan yasa malamai suka ce al abin da yake akwai abin da yafi shine an tuhabba la an tuhibba a soka ba kai ka so ba ba aure kake nema in kai kake so ba ita take so ba akwai damuwa amma in ita take so za ka samu komai na kai na tafiya daidai shine an tuhabba Allah ya so su yana son su shine wato Allah ya yarda da su kuma yuhibbuhum yana son su to in Allah ya yarda su su ma su yarda da Allah wa adda lahum domin su yi aikin da Allah ya yi da su ne to jannati ya tattala musu aljanna ta jari ta hal anhar inda na gudana ƙarƙashin wannan aljannan da suke gidajen da suke wa qala jalla wa ala laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da mu'minai idh yubayuna a lokacin da suke maka mubayi'a ta haka shajarati a ƙarƙashin wannan itaciyan alima Mafi fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu kaga ba wanda zai isa shari'a ne ko wani abu fa alima ma fi Allah ya san abin da ke zukatansu anzalat sakinata alaihim ya saukar da natsuwa tare da su wa asabahu fatahan qariban kuma ya ba su buɗi wato yi musu suka samu buɗi wanda yake nan kusa kusa daga duka wayannan ayoyi ne da suke tabbatar da sahabbai da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su Allah ya yarda da su inda ya zage su kuma yana karyata waɗannan ayoyi ne domin laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ya ci nan lawar da يا شيخنا الله ورسول يا يد رسول غباريا Jabir bin Abdullahi ce lokacin da suka annabi baya kai kusan mutum dubu da wani abu kusan dubu da ɗari biyar da ce kuma hamsin ne kuma kusan dubu da ɗari biyar kusan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ba ba ƙarar mutane ba nan Sallar alaihi ya yi aikin hajji da mutum kusan dubu ɗari da ishirin sahabbai hajjatul wada wanda suka zo suka aikin hajji tare da shi to kaga duka waɗannan suna cikin sahabba annabi da Allah ya yarda da su dukkan su saboda annabi bai mutu ba su bai su ba sai yana yarda da su waɗannan sahabban kuma Allah ya yarda su aya ta gaba Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم lallai annabi manzon Allah ne والذين معه وأن سكي تارد شيء الشداء على الكفار سنة سنني أكن كافري رحماء بينهم ما ستوت يا مجونا سنة تراهم ركعا كل قادا سنة سجدا ركوعي سجدا كما سنة سجدا ليسا تتولنا ركوعي دا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سنة نيمان falalan Allah da yardan Allah ta ga a can ma Allah ce alima ma fi qulubihim can ma a cikin suratul hashr ma haka Allah ya faɗa da yake faɗi الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يطلبون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله التي ذلك هم الصديقون ne masu gaskiya akan kan wannan abin da suke Allah yana tabbatar da cewa da yadda suke a zahiri suke abin da ke boye tare da su daga wani daga baya ce wa'annan su yi munafurci ko su yi kaza da mun karyata ayoyin nan gaba ɗaya ne yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman farar Allah da yardan Allah fi ma hum fi wujuhim kana gane alamun a cikin fuskokin su min asari sujudi alamu na sujjada zalika masalhu, fi tawrat haka wato aka misalta su aka kusanta su aka sifanta su a tawra ai sifatuhum fi tawrat masaluhum haka kuma sifatuhum shi ma fil injili a injila kenan a injila da tawra akwai sifofi na sahabbai gaba daya kazar in da shaɗa, sun zama kaman wato iri biro ne wanda ya fiddo da ƙorinsa, bi ma'ana ya fita daga kasa ya kafu da kansa fa azarahu ya zama yayi karfi fa ya yayi wato abin nan kauri sosai hattawa ala subihi ya a akan mm, dugadugansa iska ba zai iya kada shi dama mai ana wannan ana nuna yadda su kuka suka tabbato akan imani da kuma kare annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai suke jin haushinsu. duk kafin da zai zo ma annabi sahabbai ne suke karewa kan kudina shi ya tsali ya giza bihimul kuffara don sun kafu sun tsayu kama da annabi gaba gare shi baya gare shi duk abin da zai zo ma annabi akwai masu kare shi a kowane lokaci a tsaye suke wannan shine fastawa ala suqihi yu'jibu zurra irin cukan da in manomi ya gani zai ji daɗi da cewa masara ta tashi ta yi kirga iska na kaɗawa iya abun nan ɗin kawai Ɗan yanke kaɗawa sai ga yana juje kai kawai yana murmushi to yi ji guzzura kenan ya Allah ya yi wannan ne da bihimul kufara sai ya wato mata mm, makafirai rai shi imam mali ya baɗi a wannan ce duk wanda yughizuhu sahaba sahabbai suke bashi haushi suke jin haushin sahabbai to kafiri ne domin Allah ce li yaghiza bihimul kuffara tun mai jin haushin sahabbai kafiri ne istinbadi daga wannan aya sai eh, na'am هذه الآيات في الصحيح في الصحابة وإن آية دكان سأصحابي رضي الله عنهم يدل على فضلهم ومكانتهم عند الله وأن آية سنانوني أكبر لنسو دمطين سأوري الله inda rasulihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma matsayin su a wajen manzon Allah wa hum yatafaddaluna fi ma bainahum ko su ba ba ba matsayi daya suke ba wasu sun fi wasu daraja al khulafa'ul arba'a wannan khalifofi guda hudu kum afdalus sahaba suka fi sauran sabbin kalala kuma baqiyatul asharati al mubashshirin bil janna wannan sauran goma da aka masu bishara kuma sauran shida ko aka musu bishara da aljanna in a ashirin hudu saura shida ya ko sauran shida sun muhajiruna sannan sai al muhajirun mutanen makka kenan da an allaha kaddama allah ya gabatar da sufi zikir alal ansar lokacin da za a zo بالفقراء المهاجرين الذين أخرجوا أفي والذين تبوأوا الدار أكوى Su aka من المهاجرين سوء أكثارة وثور الله يا فارادة وزن أنبتوا alal ansar akan. mutanen madina wale annahun domin su taraku diyarahum sun bar gidajensu wa amwalahum sun bar dukiyoyinsu wa awtanahum lillahi sun bar kuma garinsu don Allah madaukakin sarki wa hajaru fi sabilillah suka hijira don Allah fahum afdalu min al-ansar sun fi ansar falala kuma al-ansaru radiyallahu anhu daga nan su kuma sai ansar su biyo baya annahum kuma babu bi iwa'i ar-rasul sun ba annabi sallallahu alaihi wasallam mafaka kenan sun taimake shi wa iwa'il muslimin haka sun taimake musulmai sun ba su mafaka munakaratihim sun taimake su wa wasauhum suka ba su dukiyoyin su bi amwalihim suka ba su dukiya a wani zai hijira bai da komai daga shi kayar jiki kawai an karɓi duk dukiya sai ya zo yanzu kafin ya fara akuwa dole sai ya samu masu taimako to sun taimaki irin wa'annan mutane sai annabi yayi mu'akhat ya ta kaiwa ne wani ne dan uwanka kai ma wani wani dan uwanka har ya zama farko musulunci kamar ma gado da shi ake yi da wannan mu'akhat din daga baya aka shafe ya zama ana gado ne qulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillahi wannan ayatin da shafe wancan na abun nan din to wa ta'ala wa fu ma'ahum suka wato zama tun shaku sosai wa habbuhum suka so su ashabu daga nan wa ashabu badari sai a ashabu badar allazina shahidu badaran su kuma suna da falala ta musamman suma. Amin domin duk mai faɗin wata falala a cikin tabai ta gani na halarci yaƙi badar wata annabi ya gaya mahab lokacin da yi wannan abu ka sani ba umar ya halarci yaƙin badar to kaga yaƙin badar shi ma wata falala ne ta girma malamai suka zo rankin ɗin sahabbai sukan faro daga wato su ce waɗanda suka yi bai'atul ula sai bai'atul na akaba kishe sai ahalu badar sai ahalu ridwan sai sai haka suke rankin ɗinsu har kusan goma sha wani abu wato abin nan wa'annan suka fi daraja sai waɗannan sai waɗannan sai waɗannan. eh na'am lahum fadilatun wa maziyatun suna da falala suna da wani matsayi wa ashabu bai'atul ridwani annan sai kuma ashabu bai'atul ridwan kenan daga ahalu badar sai aka bayatin ridwan qala ta'ala daga radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati thumma alladhina aslamu qabla al-fath sai suka musulunta kafin ayi bude sai sai minkum man anfaqa min qabl al wa qatal sune wa'annan halaje ulaika azamu darajatan wanda suka musulunta kafin a buɗe makka kuma suna da fala domin bayan an yi makka yanzu musulunta ne shine zaman lafiya kamar kafin a bude makka kamar su a can ɗin shi ne abin nan sai imani zai samu su da musulunci amma yanzu ko don ma mutum ya zauna lafiya sai sami ya musulunta kamar yadda shi ya saka samu na kai a wannan lokaci saboda yanzu musulunci ne da girma um, ne da izza shine da abin ko saba masa lokacin babban aiki ne kamar yadda ya zama musulunci a kafin buɗin makaɗi kafin hijira ثم الذين أسلموا قبل قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح kuma sun falala aka wanda suka musulunta bayan buɗe makka bayan fata fato makkata fahum yatafadaluna bainahum sukan su akwai fifiko tsakanin su lakin hum fil jumlati a dunkule dai sahabbai afdalu min ghairihim sun fi kowannen su wato sun fi wanda ba su da falala min jami'il ajiyali a dukkan abin nan jail kowane karni kowane zamani ila kuma sa'atu har zuwa ranar tashi alkiyama ya ka zo suwa suka fi salala a musulmai kashe sahabbai har zuwa tashin alkiyama za ka samu wata al'umma kuma da tafi su falala ba la ahada yusawihim ba wanda zai iya daidai da su a wajen falala qawluhu wa wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fihim da cewa a bi a girmama wasiyan annabi da yayi a kansu ai wasiyatar rasuli sallallahu alaihi wasallam bil ansar ala da annabi yayi ma mutane wasiya akan ansar yake sallallahu alaihi wasallam sahibul ansar illa mu'min ba mai son mutanen madina sai mu'mini wala yuzgiruhum illa munafiqin ba mai kin su mai jin haushin su sai munafiki wa qawluhu wa jiranuhu min ahli al-madinati fa'arif fadlahum sai allazi ne yaskunu fil yaskunu fil madina wanda ke zaune a madina wa yasbiru alaiha wanda ke haƙuri kan zaman madina ihti sabon domin neman lada mai Allah da ya so jarraban sabbai ko bayan sun madina kuma wani irin rashin lafiya ake kira al'umma ta madina ta fada musu ya zama musu kuma yanzu ba ma hijiran tukuna ba ma jikin mutum ya saje ya karɓi yanayi na madina wasu da yawa wanda allah bai rubuta musu rabo ba sun su dawo ba nan ya mu ba za mu iya haƙuri da wannan masakara da rashin lafiya ba mu baya da muka maka mana, mana ka kai ta komawa sham suna rayuwa a can wasu sun mutu a haka eh to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya haƙuri a kalliwa madina da kuma ha to annabi zai masa shaida da aljanna in ya mutu a madina annabi sai ke faɗi wanda su suke ce a maida musu mubaya shi almadina su khairun lahum law kanu ya'lamun almadina su khairun lahum law kanu ya'lamun har zuwa hadisi da yawa da annabi ya nuna fadalan madina har yayi addu'a da ƙarshe cikin lafiyan ta tafi din a lokacin da za a je a yi umra ta farko ai da kafirin makka suka je ai an sun rami sun ji masassaran madina ya gama da su shi annabi ya ce a cire kafaka kuma a yi mai sassarfa kuma nuna musu akwai sauran ƙarfin. in su tunaninsu kowa ne da yana da kiba yana da cif yanzu za su ga ƙasusuwa kun yi dariya sun hau dutsen arafa zan su zan su yi dariya sai su ga a abin da ke ba su labari duk ba haka bane ma shi shine dalilin kiye barin al'ibta barin kafaɗa a za a yi dawafi na kudumi kuma da sassarfa domin wanda bai da lafiya ba zai shi yasa gudu ai ba gudu bane motsa jiki ne nuna kaman karfi ne ba gudu haka na abun nan don an ce mutum ya dinga haka haka kaman yana dan tsalle tsalle shine tafiyan ai kaga nuna karfi ne wanda bai da karfi ba zai iya wannan ba sannan mutum bai da kiba da an ganan din a gane in yana da kiba da an ganan sa za a gane ya sa imam malik ce shi yanzu ba ma maganan wannan za a yi ihrami saboda dalilin illan da ya sa annabi ce a yi ta wuce yanzu ba wanda yake zai musu dariya su ce su bude don su ga a da garfe fita yanzu yin sama makaruhi ne a malikiya da yawa eh, su malikiya su a wurin su sauke hirami wajen dawafi ko na kudumi ne a makaruhi ne shi yasa dukkan malamai ya na kudumi ran dawafi duk da za ka yi za ka rufe kafaɗanka ba ka karfa sai eh, na'am to wannan kenan na muke makwabtan annabi sallallahu alaihi wasallam ko saboda sun zauna a madina sun yi hakuri akan kan a madina din ihtisaban don neman lada ko yasbiru ala ajwa'iha yayi su yi hakuri akan yanayin madina wa irin rashin lafiya na ta ihtisaban lil ajr don neman lada ga rashin abinci ga kuma rashin lafiya ya zo ta bakunta wai lazimu salata kuma sun lizimci sallah fi masjidi an rasuli sallallahu alaihi masallacin annabi shi kansa haka lahu ajrun fi zalika akwai lada mai yawa laysa hunaka shakkun babu shakka amma allazi yaskunuha amma duk wanda ya zauna a madina wa yufsidu fiha yana banna a madina Wayushiriku billahi yana shirka da Allah jalla Wayan ala wa yanshuru bid'a kuma yana yada bid'o'i hada azabuhu ashad wa azaban sa yana da tsarni azabuhu mudha'afun anin ni ka masa azaba qala sallallahu alaihi wasallama man adasa fiha hadathan aw awa muhdithan alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in hadithin ali bin abi talib radiyallahu anhu wanda imam al-buhari ya rawaito da muslim eh, abin nan in cewa annabi sallallahu alaihi wanda ya kirkiri wata bid'a ko wani mummunan abu a madina au awa muhdisan ko kuma ya ba mai yin ta mafaka ko ya kare shi mai yin banna ya kare mai banna ya ba shi mafaka alaihi shi shine abu na farko kenan Allah ya la'alce shi bil mala'ikati mala'iku ma sun la'alce shi wan nas ajma'in mutane sun la'alce shi ci gaban hadisi la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala ajalan Allah ba zai karbi ladan aikin na ah, farilla ba kowane na nafila hakan in alhaji ne aikin hajji ma ba za a karba ba inda yi sarfa wala ajalan ba za a karba ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu Ya sa yin irin wayannan abubuwa yana da muni sosai Ya sa daga cikin abin da alhazai suke bukata su san alfarman wayannan garuruwa in za su je su madina da maka domin suna da haƙuru wanda yanayinsu ba ɗaya bane da inda mutum ke rayuwa domin nan kana iya shiga daji ka ga icce ka ɗauki gasari ka kare ka dawo da shi ka samu lada kila in ka ba iyalanka abinci dabbobin ka ka samu lada ka ciyar da su man a can ka sare shi sai ka samu mai zunubi saboda ba a sare itace a can wurin kana iya zagayawa ka ga zomo ka kashe ko karewa ka dawo da shi da iyalanka ko ka ba wani sadaka ka samu lada a can ka gani sai ka samu zunubi saboda yana wuri ne haraman aminan wuri ne da ba a taɓa irin wayannan abubuwa in kana kacin ka samu wani abu kai tsintuwa sai ka sami can ba a tsintuwa domin layin shaɗaɗo sabinan abin nan lokutaha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk abubuwa da yawa wanda ka yi su anan ka samu lada a can sai ka samu zubiri nan ice in dai ba mutum ya ci ya ciwo kulawa ba ba a shi da komai Abu ce da annabi ga mana hadisi mun ka ya bayan Madina sai mu ga barewa tana kiwo sai mu a hankali kada da gamu firgitar da ita saboda annabi ce ba a firgitar da dabba da take wannan wurin eh na'am Allah barakin sarki da datar da mu subhanaka allahumma bihamdika Kuki na ya rage? Biyar? Ba mu yi? Na'am. to goman ƙarshe dai a wata na farko wata dai mutane mai cikin arba'atun kuro nan da wannan watan da muke ciki zulqada zulhijja da kuma muharram din to su kansu watanni ne masu alfarma da Allah bayan ambaci watanni sha biyu cikin minha arba'atun hurum fala na an kusa. kenan kada a yi zalunci a cikin wa'annan watanni domin yin wani mummunan abu a wa'annan watanni da bai yake da yin sauran watanni tunda Allah ya kebe zai ke fara ta zilmu fi inna anfusakum sannan kuma goma na farko na ita watan zulhijja din wa kuma goma ne masu falala da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi abdullahi bin abbas ce babu ma min ayyamin al'amalu salihu habbu fihinna ila Allah min hadhihi ashara babu wato wasu kwanaki ayyuka nagari suka fi soyuwa a wurin Allah fiye da waɗannan kwanaki yana aiki kowane irin aiki na gari mutum ya yi ko ya fi soya wurin Allah waɗannan kwanaki akan sauran kwanaki na daban ku shi yasa ake so mutum ya yawaita ayyukan alkhairi ba iya azumi ba mafiya mutane mutum su dauki iya azumi annabi sallallahu alaihi bai ce azumi kawai ba azumin da aka ambata shi ne azumi na ranar arafa wai mutum zai yi azumin kamar da usaimin eh, rahmatullahi ke ko dai ya yi gaba ɗaya taran ko kuma ya tsaya yi targetin ɗin arafa amma ya yi yau gobe ya huta jibi ya yi ya zai huta ce a bai kamata mutu ya in azumin zai yi ce amma ba wajen ce ka yi azumin kawai ba misali ayyukan alheri sadaka yana nan ciyarwa yana nan fatarwa yana nan nasihu yana komi duk aikin alheri da mutu karatun alkur'ani na filfili tasbihi yin istighfari salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sallolin dare wani aiki da ka sani na alheri ya fi salala a cikin waɗannan kwanaki sai da kowane lokaci to mutum zai ga abun da ya fi masa sauƙi sai yayi wani sai yayi azumin sai ya uni ana sharholiya sai ga kila azumin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam babu komai sai kici kawai to kila da ya ɗauko wani abu ya ba wani to ka ganin wani ya ji daɗi zai iya samun lada fiye da wancan azumi to ana so mutum ya yi wa, na ayyuka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan a taɓa wannan a taɓa wannan ba sai a aiki guda ba a dinga yin saboda ba a keɓanci wani aiki na musamman wa innan kwanaki ba ina roƙon Allah maraukin sarki ya datar da mu ba mu iko yin aiki kamar yadda Allah ɗin yake so a bisa annabi shi ne mai girma ba aikin ba a yi shi daidai yadda Allah yake so kuma a yi shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kaga mafiya wani zai yi aiki din kuma bai yi shi yadda Allah yake so ba ko kuma zai aiki bai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba sai zama an mansura kenan kullu abin da zamu roƙa mu yi daidai yadda Allah yake so kuma bisa koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallam dinga roƙon kullum Allah ya datar da mu akan abin da yake so da kuma abin da shi Allah ya yarda da shi wani a wannan lokacin din kuma zai kirkiri wata bidi'a da za ta dinga rubuta mata zunubi kuma ya koya ma wasu wannan bidi'a din har da haka dacewa shine muke nema a kullum a wurin Allah dinga rogon Allah ya datar da mu ikin siratal mustaqima Allah ya datar da mu sai tambaya akan wannan din kila ko gaban da ba a tabo ba sai a yi tambaya akan dadin ulu dai wannan shine kullu ana bayani akan goman farko na. Oke, eh, to hadisi ya inganta daga nan salatar wanda zai yi layya. Zaran an ce an ga watan Zulhijja to kada ya taba wani gashi ko kumba a jikinsa ya bari. Wannan shine abin da yafi ba wai ya zama haramu in mutum ba ya abin da ba daidai ba ce ya kame kada sai ya yi layya kamar yayi wato koyo da alhazai wanda suke nan. Wannan azumin Arfa Allah yana gafarta shekara biyu. mutum ya yi zaga mata shekarar da ta gabata da wannan shekara ga wanda bai je aikin hajji ba mutum kuma zai iya yawaita addu'a a wannan ranar na arfa ke eh, to wannan yana daga cikin abin da ake so a yi wanda zai yi layya mutum zai iya kila bai san zai yi layya ba shi baya ya yi sai Allah ya buɗa ko kuma wani ya kawo masa ko to kaga ko da ya yanka kafin lokacin ba wani abu kuma wanda yake ya san cewa zai yi yana da ciya kan ya kama sai ya kare ba zai aske gashin kansa ba ba zai yanka kumbunansa duk gashin jikinsa ba zai aske wani ba sai ya yi layya layya kuma ta bayan leman ya yanka an dawo daga nan sai mutum ya yi wannan shi ne na'am Allah ya dace da mu آمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت